Oui, bon, c'est le personnage national par excellence, c'est le... ko ma in ce kafa kasar mu kamar yadda ake kiransa ya aiki tukuru don cimma wannan buri saboda haka ne ya kafa kungiyar pgsc don cimma wannan manufa ta yakin neman 'yanci a gina biso har muka samu wannan yanci babban jagora ne ba wai a nan cikin ƙasa ko afirka ba har ma a sauran sassa na duniya da cewa bai samu damar shugabantar da kasar shi kamar sauran 'yan gwagwarmayar neman 'yanci a nahiyar afirka na shekarun 1960 ba waɗanda ake kira iyayen 'yanci amma ya yi gwagwarmayar kai kasar shi ga samun 'yancin kai salon gwagwarmayar sa ba wai ya tsaya ne ga nemawa kasar gini bisau kaɗai 'yancin kai ba ya yi wannan fafutuka ce don neman 'yancin sauran kasashen nahiyar afirka baki ɗaya sai dai amilcar cabral ba zai taɓa sanin abin da ake kira farin ciki ko kuma murna ta samun 'yancin kai ga al'ummarsa ba A yau shirin namu zai kawo muku tarihin ɗaya daga cikin waɗanda suka yi suna wajen gwagwarmayar neman 'yanci a nahiyar Afirka ne, wanda ake kallo a matsayin ƙwararre daga cikin takwarorinsa jagororin gwagwarmayar neman 'yanci. Tabbas a tsakiyar damuna muka samu nasara a garin Komo, sai dai duk da wannan jam'iyyarmu mu na ganin damuna ba lokaci ba ne da ya kamata mu zafa kai har-hare akan abokan gaba don neman 'yancin ƙasar mu. A shekarar 1964 jam'iyyar PIJC mai kokowar nemawa yankunan Gini da kuma Cape 'yanci ta yi gagarumar barna ga dakarun mulkin mallaka na ƙasar Portugal, tare da 'yantar da yankuna da dama da ke kudancin kogin Koliba. Wannan nasara ta baiwa kungiyar kame kusan kashi goma sha biyar cikin ɗari na yankunan ƙasar. Ta wannan hanya ce shirya babban taron jam'iyyarsa ta PIUC a garin Kashika, ɗaya daga cikin yankunan da ƙungiyar ta kwato Kuma wannan na da muhimmanci ga ci gaban gwagwarmayarsa ta kwato 'yanci, tare da baiwa dakarunsa ƙwarin gwiwa. Mun yi amfani da lokacin damina don ƙarfa matsayinmu a fannin siyasa da soja. haka da inganta dabarunmu na yakin sunkuru lamarin da ya ba mu dama tun kahin damunar musamman a watannin nuwamba da disamba muka dagula lissafin abokan gaba kan duk wani shiri da suka yi a kanmu faɗan komo ya hitar mana da wasu sabbin matsaloli na kurakuran da muka tafka a kan dubarun yaƙi da muka gano waɗanda magance wasunsu cikin gaugawa ya zama wajibi don kada zuwa gaba su zame mana karan tsaye ga gwagwarmayar da muke ta neman 'yanci yayin babban taron mu na congress mun tattauna waɗannan matsalolin sosai kuma nasarar da muka samu a garin komo ta kawo babban sauyi ga rayuwarmu da ta gwagwarmayar neman 'yancin da muka sa gaba ah, Duk da murnar nasarar da Amilcar Cabral da abokansa ke yi a kan turawan mulkin mallakar Portugal, turawan da suka amince da cewa tabbas sun kwashi kashinsu a hannu. Cabral bai yarda waɗannan nasarori suka shigaltar da shi ba, domin kuwa an ci gaba da zahafa kai hare-hare. Yayin taron jam'iyyar cabral ya caccaki dakarunsa bisa zargin cewa sun fara nuna son madafan iko alhali kokowa bata kare ba wannan wani sabon salo ne na ƙara tunzura mayakansa sunansa na nuni karara da yanayin da aka haife shi ne a bafana na gini bisau ranar goma sha biyu ga watan satumbar 1924 yawan furta kalaman wani mai fasahar magana na daular rum da ke caccakar magabata masu cin hanci ko rashawa na nuni cewa ya fito daga gida ne na masu ilimi mahaifinsa juvenal cabral ya bar kasar gini bi saboda iyalansa baki ɗaya don komawa ƙasarsa ta haihuwa wato kafbayar a shekarar 1932 rashin kuɗi da mahaifinsa ya fuskanta bayan komawarsa gida kafbayar ya sa mahaifiyar cabral yin aiki tukuru don samun kuɗin kula da 'ya'yanta tare da biyan kuɗin makarantar cabral karatun da cabral ya fara a garin praia shalkwatar tsibirin cape verde kafin ya zarce a lycée amindelo a tsibirin san vincente da ke zama makaranta ɗaya tilo a yankin bayan ya yi nasarar jarabawar da ke ba shi damar shiga jami'a a shekarar hudu sai ya kwamace ya samu aiki maimakon ci gaba da karatu aikin shekara ɗaya ya yi a babbar maɗaba'ar ƙasar da ke garin Pereira. Daga nan ne fa ya samu tafiya karin karatu fannin aikin gona a Lisbon babban birnin kasar Portugal a shekarar 1945, shekaru uku kaɗai bayan wata babbar yunwa da tsibirin ya fuskanta da ta salwantar da rayukan dubban 'yan ƙasar gaban idonsa tsakanin shekarar 1944 zuwa 1942 bayan kammala karatunsa tare da samun digiri na injiniya a fannin noma tun zuwansa Portugal bai samu damar komawa ƙasarsa ta biyar ba. a ƙasar Portugal ya fara aiki a ma'aikatar noma. A shekarar 1952, zamansa Lisbon ne ya ba shi damar ƙulla hulɗa da ɗalibai 'yan Afirka da suka je karatu a can, waɗanda zuwa gaba za su kasance jagoran neman 'yanci a ƙasashen renon Portugal a Afirka ta yamma da sauran sassan nahiyar, waɗanda kamar shi suka rasa tushensu da al'adunsu na Afirka wanda suke son sake samu, kamar su Mario de Andredo, Agustino Neto, viriato da cruz zai zama sakataren farko na kungiyar mpla jam'iyyar da ke mulkin kasar angola har yau sai kuma edward de Molani da ya kafa kungiyar forolimo a kasar mozambique da dai sauransu duk da karfin mulkin kama karya na salaras a kasar portugal an samu kafuwar kungiyoyin neman 'yanci waɗanda ɗaliban ƙasashen da portugal ke yi wa mulkin mallaka suka kafa a ɓoye waɗanda ke cike da burin samun 'yancin kai bayan an ci ƙasar jamus da yaƙi ƙarƙashin 'yan nazi tare da taimakon jam'iyyar kwaminisanci ɗaliban da ke ci gaba da hulɗa inda ta kai har suka tuntuɓi sauran abokaninsu ɗalibai 'yan afirka da ke birnin paris na faransa musamman waɗanda ke rubuce-rubuce cikin mujallar nan da ake kira da suna presence african a nan ne ma fa cabral zai ɗauki aƙidar malamin falsafar nan mai suna karl marx sannan zai samu damar karanta sabbin rubuce-rubuce da suka shafi afirka da yankin anti haɗuwar da ɗaliban suka sha yi a shekarun 1950 suna tattaunawa ne da mahanga ɗaya wato matsalolin da ƙasashen da portugal ke yi wa mulkin mallaka ke fama da su wadan haɗin kan na 'yan afirka da aka samu kafarar na cikinsa tsundum komai da shi ake yi sannan kuma ana karɓar shawarwarinsa. A shekarar 1952, Amilcar Cabral ya yanke shawarar komawa nahiyar Afirka, ya bar kasar Portugal zuwa Gini Bisau, yana son gudanar da aikinsa na malamin gona, ta wannan hanya ce zai ƙarfafa saninsa na ainihin rayuwar ƙasar Gini. Sai dai aikin rajistar yanayin noman ƙasar ne aka danƙa masa, wanda zai ba shi damar sanin yadda al'ummar ƙasar ke rayuwa, hakan da al'adunsu da kuma na ƙabilun ƙasar. daga nan ne yanke shawarar kawo ƙarshen mulkin danniya da tura mulkin mallakar portugal ke yi wa al'ummarsa ba wai don mu kawo ƙarshen mulkin malaka uba ne a faɗin duniya fatan mu al'ummar mu ta samu 'yancin kanta da martaba haka da ƙimarta kamar sauran ƙasashe masu 'yanci ta yi rayuwa cikin kwanciyar hankali tare da samun ci gaba sannan mu taimaka wa sauran al'ummomi da ke ƙarƙashin danniya su samu 'yancin kansu Amilcar Cabral, matashin injiniyan aikin gona, ƙwararre ne a fannin shaya kan matsalar zaizayar ƙasa. Yana aiki ne ƙarƙashin sashen kula da gandun daji a Bisau, kuma yana ɗauke da babban buri a cikin zuciyarsa na kawo nasa taimako don tunzura al'ummar ƙasar su yi wa 'yan mulkin mallaka na Portugal bore. Ya zaɓi Gini Bisau ne saboda ya tabbatar da cewa yin gwagwarmaya a tsibirin Cape Verde abu ne mai matuƙar wahala. Da farko ra'ayinsa na neman korar 'yan mulkin mallaka abu ne da yawancin mutane ke ɗaukar cewa ba zai taɓa yiwuwa ba ƙwarorin mutane ne ke halartar tarukan da yake shiryawa a asirce bayan ya samu 'yan ƙwarorin magoya baya a ɓoye a tare ne suke tsara dubarunsu a hankali na abin da ya dace su aiwatar sun fara ne da samun shugabancin ƙungiyar 'yan kasuwa sai dai tun ba a je ko ina ba suka fara samun zagon ƙasa daga magabata yunkuri na biyu shine neman goyon bayan babbar ƙungiyar ma'aikatan tashar ruwa da masu dako a tashar sai dai 'yan sandan ciki sun gano su a nan ne fa babban gwamnan gini bisau ya umarci cabral da ya fice daga kasar wannan ya faru ne a ranar 19 ga watan satumba na 1956 kafin ficewarsa daga kasar da abokaninsa su shida da suka hada da kanansa luis da aristide ferreira julio de almeida fernando fortes da joseph turpin suka kafa jam'iyyar neman 'yancin afirka da kafber wato pijc a shekara ta 1960 su parti clandestin wannan jam'iyya da muka kafa a asirce burinta shine tada da al'ummar mu daga kwana tare da haɗa kanta don mu yi babban hoɓasa na tambayar haƙƙinmu na 'yancin kai cikin ruwan sanyi bayan samun goyon bayan al'umma duk da karancin kayan aiki jam'iyyar na samun nasarori akai-akai gaban turawan mulkin mallaka a yankuna daban-daban na ƙasar. duk da kayan yaƙi na zamani kuma a wadace da Portugal ta saka don ƙwato yankuna da masu gwagwarmayar neman 'yancin suka kwace hannun dakarunta amma abin ya ci tura. Joseph Turpin, kasancewarka na kusa da Amilcar Cabral, ya zaka bayyana mana abin da ya faru ganin cewa duk da irin ɗimbin kayan yaƙi da dakarun da Portugal ta saka a wannan lokaci, amma ta gaza mayar da 'yan gwagwarmayar neman 'yancin a baya daga yankunan da kuka kwace ko me ya haifar da hakan? Lallai makami abu ne da ake ɗauka don cimma wata manufa, amma ƙarfinmu a wannan yaƙi da muke yi don neman yanci ba wani abu ne ba face gaskiyar da muka tsaya a kanta saboda amilka cabral ya hori dukkan al'ummarsa da magoya bayansa da mayakanmu cewa dole mai nasara a wannan gwagwarmaya ƙarfin zuciyar da muke da shi a lokacin babu abin da zai iya tsayar da mu domin ko ba ma jin tsoron jiragen yaƙi na sama ko na ruwa haka ma sakonnin da muke samu daga sauran kasashen duniya da ke cewa mu ne mu samu yanci lamari ne da ke karfafa mana gwiwa matuka wannan ne babban karfinmu. A shekarar 1966 a birnin Havana na kasar Cuba, Amilcar Cabral ya halarci taron kafa wata kungiyar taimakon juna don kai dauki ga kasashen Afirka, Asiya da Latin Amurka da ba su samu 'yancin kansu ba yayin taron kabaral ya nuna kansa a matsayin jagora kuma ɗan juyin juya hali a nahiyar afirka a watan fabrairun shekarar 1968 yakin neman 'yanci ya yi kamari a gabasi da arewacin gini bisau farmaki da masu neman 'yancin suka kai a filin jirgin saman bisau da kwace barikin soja mashina boy a shekara ta 1969 ya sa kyaftin spinalo mayar da martani mai tsanani ta hanyar amfani da jiragen sama sai dai wannan bai canza komai ba dangane da nasarar da masu neman 'yancin ke ci gaba da samu a kazalika kokarin bayar da hanci don shan hankali da 'yan mulkin mallaka suka fara yi ga al'umma bai haifar da wani canjin ra'ayi ba daga 1968 rayuwar amilcar cabral ta ta'allaka ne kacokan ta fannin kai komo a yankunan da aka 'yantar zuwa birnin konakiri tare da zarcewa kasashen waje don kulla hulɗa da gwamnatoci ko wasu ƙungiyoyin neman 'yanci hakan yana ziyartar kasar faransa lokaci zuwa lokaci a asirce yana ziyartar kasashe masu ra'ayin kwaminsanci don neman makamai a wajensu ana maria cabral matarsa ce da ta kasance cikin 'yan gwagwarmayar neman 'yancin tare da mai gidanta euh, Ƙasashen da suka fara bamu makamai ƙasashen Afirka ne waɗanda suka fara samun 'yancin kansu irin su Morocco daga nan sai ƙasar China sai kuma tarayyar Soviet. Tambaya ta ita ce me yasa tarayyar Soviet ke taimaka muku da makamai? Alhali mai gidanki baya da ra'ayin kwaminisanci duk da cewa salon gwagwarmayarsa na neman 'yanci da kuka yi amfani da shi ya yi kama da irin nasu. Ah, Hulɗar mu da ƙasashen yamma daga baya ne kuma ta samu ne a lokacin yakin cacar baka saboda mai gidana yana da magoya baya sosai a turai waɗanda ke goyon bayan gwagwarmayar neman 'yancin da muke yi. A lokacin gwamnatocin Turai na goyon bayan Portugal da Afirka ta kudu da ke ƙarƙashin mulkin wariyar launin fata duka waɗannan mutane na goyon bayan mu ne amma a fakaice suna goyon bayan kungiyar anc ne dukan masu adawa da siyasar gwamnatocin kasashen su kuwa zaka tarar cewa suna kawance da mu militants, hein, des gens qui étaient contre la politique de leur gouvernement. Alors, ils collaboraient avec nous. Nous voulons que plus jamais un groupe ou une classe de personnes n'exploite Daga yanzu ba mu buƙatar wani gungu ko wasu mutane su dinga ci da gumin al'ummarmu ta hanyar danniya. Wannan shine ginshiƙin aƙidarmu. Idan kuna buƙatar wannan ra'ayi na markasanci, ku kira shi da wannan suna. saboda lokacin mark ya fito fili ya bayyana aƙidarsa ba wai sai mun fito fili mun bayyana wa duniya cewa mun fi mark zuwa mark ba kofin enin zama enin a cikin tabbatar da aƙidansu Kamiste kamisan na babunte A shekarar 1969, Amilcar Cabral ya halarci wani taron tallafawa ƙasashe renon ƙasar Portugal a Sudan, kafin ya tarce zuwa babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya inda ya jawabi a gaban hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar, tare da yin tir da Allah wadai da mulkin mallakar da ƙasar Portugal ke ci gaba da yi wa wasu yankunan nahiyar Afirka. Qu'est-ce que nous constatons? Qu'est-ce que constate notre peuple? me muke gani ko in ce mi al'umma muke gani akan kallon da wasu kasashe yake muna game da gwagwarmayar neman 'yancin da muke a halin yanzu na yi imanin cewa ƙasar portugal ba ta da ƙarhin soja ko arziki a halin yanzu da za ta iya ci gaba da yaƙar mu yanzu akwai sojojin portugal kusan dubu ishirin a ƙasar mu wannan ƙarin hali ne portugal ke yi na tabbatar da riƙe soja dubu ishirin a cikin gida na da wahala sosai balle a ƙasashen waje hakanan suna amfani da makamai na zamani a kanmu jiragen saman yaƙi ne ko masu saukar angulu sannan da jiragen ruwa na yaƙi ina darata al'ummar portugal da al'adunsu amma na san cewa portugal a yanzu ba ta da ci gaban da za ta ƙera jirgin sama ko da na wasan yare ne shi yasa muke azama kan tambayar cewa wace ƙasa ce ke taimaka portugal da waɗannan makaman ganin ba su da kuɗin sayan waɗannan makaman portugal ta ciyo bashin abubuwa da yawa kama daga jiragen yaki motoci kala-kala na hada har da jib yanzu mun san cewa manyan ƙasashe abokan ƙawancen portugal ke ba da waɗannan kaya don ta yaƙe mu ba mu hana ƙasashe hulɗa da portugal ba babu abin da ya dame mu portugal na iya abota da ƙasar da take so amma makaman da muke kwacewa hannun dakarinta sun hito ne da kasashen jamus amurka faransa da itali a kowace rana muna harbo jiragen saman yakin kira amurka mun lalata wasu jiragen yaki masu sauka angulu da aka kera a faransa muna jin takaicin wannan lamari manyan kasashe da ke harshen damo mun gwada wa 'yan jarida na duniya irin makaman da muka kwace hannun sojojin kasar portugal yanzu nan ina da hotunan bama-bamai samfarin nepal in a ce babu kasashe da ke taimakawa portugal cikin sauƙi za mu rukushe dakarunta a cikin mu. kuma tabbas za mu murkushe dakarun portugal cikin ƙasarmu yan mulkin mallakar portugal muna da tabbacin cewa za mu murkushe su a cikin ƙasarmu har abada ba za mu taɓa mantawa da taimakon makaman da wasu ƙasashe suka bai Portugal ba don ta kashe al'ummarmu. In ba don mun tashi tsaye wajen an kar da al'ummarmu ba, ƙarhin sojin da ke ga Portugal a ƙasarmu da sun yi amfani da shi don ganin ƙarshenmu baki ɗaya. Ina da hotunan ƙauyukan da aka ƙona aka kashe mutanen su Wai don Allah ina tunanin ƙasashen da ke bai Portugal makamai don a yi wa wata al'umma kisan gilla, anya suna da imani kuwa? Il donne au Portugal certaines conditions favorise l'action du Portugal contre nous. Lura da cewa kungiyar PIGC ce ke rike da kashi biyu cikin uku na faɗin ƙasar Gini Bisau. Sannan kungiyar da Amil Cabral ke wa jagoranci ta da kufa wajen neman goyon bayan sauran kasashen duniya ta hanyar diplomasiya Ana ta bangare kasar Portugal ta fitar da sabon salo na yaƙi ta hanyar ɗaukar sojoji 'yan ƙasa tare da yin ƙarin girma ga manyan sojojinta. Haka da wasu sarakunan gargajiya da ke goyon bayanta. har wayo portugal ta ɗauki aniyar kyautata rayuwar 'yan ƙasar domin samun goyon bayansu ta hanyar raba musu abinci kyauta kamar shinkafa ba su ƙasar noma gina makarantu da dai asibitoci sai dai duk da wannan tarkon ƙungiyar pijc za ta riƙe wuraren da ta ƙwace har ma ta ci gaba da ƙwatar wasu.